daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauran tashar VOA Africa akan mita da 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauran magana a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si muna nan kuma kodiyoshi a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa masu fama da matsalar nakasa na korafi kan yunkurin da gwamnati ke yi na hana su barace-barace ba tare da an sama musu abin yi ba amma idan yanzu muka samu tallafi ga gwamnatin Najeriya muka samu aikin yi tunda mun koyi sana'o'i kala-kala yanzu na yi karin wata ma ban fita baran ba saboda irin wannan. Za ku ji abin da gwamnatin ke cewa sannan za mu leƙa ƙasar Zimbabwe domin jin irin wainar da ake toyawa yayin da ƙasar ta tunkari zaben gama gari da za a yi a mako mai zuwa. Muna kuma da tafe da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makiyar zai gabatar. baya ga haka muna ɗauke da shirin wato sharhin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana a kan na'ura. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare da sahabo Imam Aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. shugaban amurka donald trump ya gargadi shugaban iran hassan rouhani har abada kada yi wa amurka barazana mr trump ya bayyana haka ne ta shafin twitter jim kaɗan bayan da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi jawabi inda ya soki lamirin shugabannin ƙasar iran da alamun shugaban na amurka yana mai da martani ne ga rahotanni da suka ambaci shugaban na iran rouhani yana gargadi ga trump cewa kul banda wargi da bindin zaki hakan zai kai ga dana sani ruhani ya ci gaba da cewa tilas amurka ta sani cewa zaman lafiya da iran babu kamar sa hakanan kuma yaƙi da ƙasar zai kasance uwar dukkan yaƙe-yaƙe shugaban amurka donald trump wanda ke fusace yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri da tsoffin manyan jami'an leƙen asiri da na tsaron amurka suke da shi saboda irin sukar da suke masa cikin waɗanda wannan mataki zai shafa har da tsohon daraktan hukumar laikin asirin amurka cia john brennan da kuma tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka na amurka fbi james comey galibin waɗannan mutane da suke da izinin samun bayanan sirri na gwamnati suna fitowa a talabijin suna sukar wannan gwamnati ta yanzu tam ya kai hawuya kan kalaman tsohon daraktan na CIA Brennan wanda a shafin Twitter ya cicciki taro da manema labarai da Mr. Trump ya yi tare da shugaban Rasha Vladimir Putin a Helsinki. Helsinki. Brennan ya ce martanin da Trump ya bayar na watakil goyon bayan Putin ba karamin laifi ba ne ya kai mizanin a cin amanar ƙasa. Ya ƙara da cewa ba kurum kalaman na Trump suna cike da yarantaka ba, amma Putin shine uban ɗakin Trump. wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta yi allah wadai da hukumomin kenya saboda rusa wani ɓangare na unguwar talakawa mafi girma a ƙasar domin gina hanya lamarin da ya sanya wasu mazauna wurin suka rasa muhallansu. Da sanyin safiyar jiya Litinin Amnesty ta gwada wani hoton bidiyo ta Twitter na rushe-rushen inda aka ga wata makaranta da aka rusa. Unguwar marasa galihun ta bayan da ke bayan birnin Nairobi inda mutane fiye da dubu ɗari hudu suke da zama. An rusa wani bangare na unguwar domin gina wata hanya saboda rage cunkoso a babban birnin ƙasar. a baya an rusa wani bangare unguwar saboda wannan aiki sai dai gwamnati ta alkawarin ba to za ta ba da lokaci idan za ta ci gaba da aikin kuma za ta biya diya amma mazauna unguwar suka ce rushe-rushen da aka je litinin an yi musu ba zata to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Hukumomin Amurka sun ci tare wasu ma'aikatan wani kamfanin jirgin sama mai jigilar fasinja daga kasar China su biyu kuɗi masu yawa kuma suka umarce su su bar kasar saboda ƙoƙarin da suka yi na su mogan wasu kaya ciki har da kunkuru. A watan jiya ne ma'aikatan biyu suka yi wa da suke wa kamfanin jiragen sama da ake kira China Eastern Airlines suka amsa laifinsu. su. masu gabatar da kara sun buƙaci kotu ta ɗaure su na watanni goma amma alkalin wata kotun amurka a birnin los angeles jiya litinin ya ƙi amince da wannan buƙata ya lura cewa waɗanda ake zargin ba kisan kai suka yi ba kuma sun ba da haɗin kai da gwamnati kan wannan bincike kotu ta ce tarar kowace daga cikinsu dala dubu biyar da ɗari biyar kimanin naira miliyan biyu kuma ta umurce su da su bar amurka cikin kwanaki uku a cikin watan mayu ne jami'an jami'an amurka kawo ma'aikatan biyu lokacin da suke kokarin satar fita da kunkuru-kunkurun guda arba'in da biyar cikin jakukkunan su biyu daga cikin kunkurun sun mutu biyu kuma sun samu laulayi saboda yanayi da aka jefa su ciki jami'an amurka suna zaton ma'aikatan biyu suna shirin za su sayar da dabbobin a china inda suke da tsada saboda irin halittar da allah ya musu rukunin waɗannan kunkuru suna da kariya ta musamman daga hukumomin ƙasa da ƙasa masu sa ido kan lafiyar dabbobi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya kungiyar masu fama da matsalolin nakasa sun koka da abin da suka ce musgunawa ce da jami'an tsaro ke musu a Abuja babban birnin kasar a wani kokari na hana su bara. Kungiyar ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ta gudanar inda ta ce akwai bukata gwamnati ta sama musu abin yi kafin ta hana su yawon barace-baracen. Sai dai gwamnatin ta ce akwai shirye-shiryen da ake kokarin aiwatarwa kamar yadda za ku ji a wani rahoto na Madina Dauda daga Abuja. A wani taron manema labarai a babban birnin tarayya Abuja, nakasassun sun ce duk da goyon baya da suke ba shugaba Muhammadu Buhari da jam'iyyar APC yanzu ya zama dole ne su koka domin su tunatar da gwamnati irin alkawalin da aka yi masa a baya. Yarima Suleiman Ibrahim shine ya jagoranci na kasassun. Satin da ya wuce akwai mutanenmu da aka kama su suna bara nan cikin Abuja aka kama su wani su aka yi belin ɗinsu mutum uku naira dubu arba'in da biyar. To idan misali ba ba su dama sun yi wannan bara ta ina za su samu kuɗi su zo su yi ma belin kansu. Shi ma shugaban kungiyar kutare Ali Isa sarkin kutare Abuja ya ce da su aka yi gwagwarmaya a zaben shekara 2015 amma har yanzu ba su ji komai ba. Mun sha rana, mun ji yunwa, daidai da fiya wata, wallahi wallahi muna mu mun ka haɗa, mun ka ma yan uwanmu mun ka basu wurin jiwon kuri'a. Babu canji ko ɗai gare mu, kuma wanga gwamnati na Buhari, gwamnati na wanda ya yi alkawali kowa da kowa duniya ba a kuma zo aka yi mana ba wanda muke muke. Bangaren mata kuma shugaba Fatima Suleiman ta tofa albarkacin bakinta tana mai cewa. Ni ina da kike ji sabulu omo iya fureshen kawo kujera gado ba wanda ban iya sakawa ba ba iya ban iya sarrafawa ba amma a kan sanadiyar irin wannan ba jari dole in hita ce fi sabilillahi a nan wurin sai a kama mu amma idan yanzu muka samu tallafi ga gwamnatin Najeriya muka samu aikin yi tunda mun koyi sana'o'i kala-kala yanzu na yi karin wata ma ban fita baran ba saboda irin wannan saboda haka a taimaka muna mu taimaki 'ya'yanmu. To ganin cewa zaɓe ya gabato Yarima Suleiman Ibrahim shi ne shugaban nakasassun ya ba da shawara. Idan har gwamnatin tarayya tana son mu lallai mu yi tafiya tare da ta to wajibi ne ta zo da mu tunda ta yadda ta yadda da mu ta yadda daga ta mu ta san mu a zuwa zo da mu a duba menene ke kawo wannan matsalan saboda a gyara domin mu fatan mu cewa shine shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dawo 2019 ba wai burin bane a ce kasa ta, ta lalace saboda mutum ne wanda muka da nagartacce ne ba kuma barawa bane ba a zalimi bane. amma ministan kula da ma'aikatan matasa barista solomon dalun ya ce akwai matakan da gwamnati take ɗauka. mu fa mun zo gyara ne wannan gwamnatinmu ranar gini ranar zane ba mu wai wayan najeriya ba mun zo gyara ne kenan yan najeriya da suka zabe mu sun sani cewa komai ya lalace to idan ma gida ne ta lalace gyaranta ba za a yi ta cikin rana guda ba domin kafin a gama gyara a yi fenti a shiga cikin sai an shiga cikin kwanta kafin za a fara cin muryanta to saboda haka duk matakai da muke doka matakan gyara ne abin jira a gani shine tasirin da irin wannan yunkuri zai yi domin majalisar dokokin najeriya na shirin yin doka da za ta baiwa nakasassun kashi ashirin cikin ɗari na dukkan mukamai madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina Dauda a can Zimbabwe kuwa hukumar zaben ƙasar ta ce ta kimtsa tsaf domin gudanar da zaben gama gari da za a yi a ranar 30 ga wannan wata. Tana mai cewa za a kida dukkanin kuri'un da za a kada Ga rahoton da Ibrahim Kalmasi Garba ya hada mana. Hukumar zaben kasar Zimbabwe jiya litini ta ce za a kidaya dukkanin ƙuri'un da aka kada a babban zaben kasar da za a yi ranar 30 ga watan Yuli kuma za a kare sirri. A baya an zargin cewa an yi magudi a zaɓuka don taimaka ma jama'iyyar Zanu PF mai mulki. Kan wannan batun ne wakilin muryar Amurka Sebastian Muhu ya shirya wannan rahoto daga birnin Harare wanda na fassara kuma zan karantu. Mataimakin shugaban hukumar zaben Zimbabwe Emmanuel Magade ya yi magana da 'yan jarida da jami'an diplomasiyya da kuma masu sa ido a jiya Litini a matsayin wani bangare na tabbatar da sahihancin zaben. A wanda zan tabbatar ma masu saurare na shine za a kare sirrin zaɓe. Ra'ayina shine sam ba za a yi wargi da batun sirrin ƙuri'a ba. Kuma wannan shine ma tabbacin da nake baiwa al'ummar duniya, kuma shine tabbacin da nake baiwa mutanen Zimbabwe. Wannan alkawari na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jam'iyyar adawa MDC ke cewa za ta yi gagarumar zanga-zanga a yau dinnan talata. Muddin dai hukumar zaben ta kasa cika sharuɗan ita MDC ɗin da tabbatar da cewa an ƙidaya kowace ƙuri'a. Jam'iyyar ta MDC na zargin hukumar zaben da ƙoƙarin shirya maguɗi don amfanar jam'iyyar Zanu PF mai mulki, kamar yadda ake zargin ta yi a zamanin tsohon shugaba Robert Mugabe. ana kyautata zaton jam'iyyar ta mdc da kuma jami'an hukumar zaben za su gana a yau dinnan talata don su tattauna kan batun zaben shugaban kasar wanda bangare na adawa ke zargin cewa kwamitin zaɓe ya tsara shi da zummar taimaka ma shugaba emerson gagwa har ila yau da jam'iyyar ta mdc na buƙatar a soke ƙuri'un da wasu jami'an 'yan sanda suka kaɗa bisa tilastawar shugabanninsu tuni ɓangaren na adawa ya ruga kotun zimbabwe da kokensa kan wannan batun da kuma buƙatar hukumar zaben ta fitar da sahihiyar rijistar masu kada ƙuri'a da za a yi amfani da ita a zaben Ɓangaren na adawa ya ce yana buƙatar ya bincika ya tabbatar babu magudi a rijistar kamar yadda ya ce ya faru a gwamnatin mugabe ta tsawon shekaru 37 wadda ta zo ƙarshe a watan nuwamban da ya gabata Mnangagwa wanda ya gaji Mugabe a makon jiya ya jaddada cewa zaben zai kasance sahihi da adalci kuma mara rufa-rufa ya kalubalanci bangaren na adawa da ya garza ya kotu muddin dai ya yi shakkar cancantar hukumar zaben. malam layan zagogwana na cewa karfe ukun dare ne da minti sha uku yanzu mu shakata da wannan waka. thank you Allah a gaida mawakan na Nijar yanzu ga shirin Babu Yakubu. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a shirinmu da ya gabata bakonmu muhammadu bello lauyan nan kuma masanin dokokin hanya da na tuki a najeriya ya mana bayani akan cewa babu wani takamammen doka ta cin tara ga manyan motoci da ke faki a bakin hanya lamarin da ke kara yawan hatsarin mota akan hanyoyinmu sai dai na tambayi muhammadu bello ko yana da wata kira da zai yi ga hukumomi akan matakan da ya kamata su ɗauka domin hana wannan ɗabi'ar ajiye manyan motoci akan hanya sai ya ce. Eh, akwai kiran da zai yi gaskiya saboda yawanci akwai wani abu da ake cewa a turanci bayan your right hand someone right to be from ita na turki tana da jurisdiction ma'ana irin da iyaka iyakanta inda take da iko uh, na daga ayyukanta yanzu da wannan lokacin da muke ciki ita hukumar rotarki tana kokari tana uh, encouraging state government cewa ya kamata su yi kokari sai ma su kirkiro da wasu ma'aikatu ne wanda za su rinka kula da al'amura na kiyaye haɗura a cikin jihohin su kula da abubuwan hawa da sauransu. Don ka kamar halar misali a Kaduna, gwamnatin Kaduna ta kirkiro irin wannan ah, ma'aikatan hmm. wanda suke kula da al'amuran motoci da kuma zirga-zirgar motoci a cikin yaren Kaduna. Wanda ita ka ga ana ganin a kowane lokacin da ba ka ɗan so a samu safani tsakanin gwamnati jihar Kaduna da ita hukuma na kiyaye hasa da gadar rushe su kenan cewa akwai inda ya kamata da tafi aiki na nemi sai ba sai sun shigo cikin cikin da suke cikin yayin kan zama to ka ga yawa na idan abu ya faru a kan titi wanda yake ya shiga cikin gari to za a ce kuma ne na irin wa'annan kuma da suke na jiha su kula sannan su su su a su su su su inda yake kuma su su su suna zo ce da su ma suka yi irin wannan nasu aiki da yake ka san wani ce muka ita mara rushe ce yanzu a yayin da take a alintar ta bai buɗe kamar yadda na yan sanda ya buɗe gida ba ko kuma kwatar irin mutane ma'aikata da suke irin yawan na yan sanda. Yanzu ya za ka ga wuraren da abubuwan da suke faruwa ba ma ofis da suke a kusa da wurin. in ma akwai za su da kiran wanda suke wurin kanana ma'aikatan ne ba su da yawan da za su iya zuwa suke akai akai suna sa ido akan abubuwan da suke faruwa a wannan wurin amma dai gaskiya ma su suna iya ga su sannan su ma irin wani da kuke da ga su zo kuma suna yi to amma abu ne da yake an ce kullum za a yi za a yi ne har lokacin da aka ga Allah ya sa ka kashe wannan abubuwan suka fahimci abin da ake nufin a yi sannan kuma suka so su doka da ura su kuma kiyaye abubuwan da ya kamata Wato, uh, Malam Muhammad Bello, lamari na take dokokin hanya ana ƙoƙarin kawar da wannan abu amma kamar ba a yi. Shin kana ganin lokaci ya kai da za a iya a zo a cimma nasara na gajin cewa an biya ma dokokin hanya yadda ya kamata? Gaskiya lokaci ya yi. Lokaci ya yi fara da gaske saboda idan ka duba ina ganin hukumar da take a tana zira da aka kafa wannan shekaran idan za a ce shekara 30 da tabbon ɗaya da tun da aka fara cikin wanda ma'aikata zuwa yanzu abubuwa suna canzawa suna canzawa sannan kuma yanayin fahimtar da ake suke yana ƙara canzawa suna mai ɗaya da tsoron nai. Dan ta yi na ɗaya wajen da zai kuma hali ya fahimci irin aikin su mutane wasu suke yi ba. Amma ka ga yau da gobe shi da wani tafi a hankali a hankali ana ana yi ana faɗakar da mutane cewa ga irin ayyukan da su mutane sun su suke yi da haka mutane ya kamata da zuri ba su goyi ba su ba su haɗin kai saboda a samu a rage haɗin rubutoci da lalacewar a hawa a kan cikin Najeriya. To gaskiya an samu ci gaba daga inda aka yi zuwa yanzu akwai akwai improvement fara daga ciki. Don kaga lokacin nan ya ba mu da su kayan aiki. Mm. amma yanzu gaskiya abubuwa sunan nan fara sama an fara samun kayayyaki aiki aka nan ga motoci da aka nan zuwa ana zuwa na ana zuwa mutane akwai irin wayannan babura kamar yadda ake amfani da su a turai suka nan mutane su dan dinga gaya musu yanzu suna yawan mutu suna musu cewa suna kan titin ya kamata su rage idan kuma duniyar ban yana ganin kamar abubuwa yana tafiya ba daidai kuma aka tsaye da shi ma wani lokacin a yi ɗan tsaya a fata mai lokaci da samu da idan ta da jinin da ke jikin shi kamin ya fara hawan mota kuma ya ci gaba. To gaskiya mun sun dan samu ci gaba ga inda aka yi shi. To ban bello ana iya eh, ina batun inshoran da mm, ake bukatar kowace mota ta yi inshoran don saboda irin waɗannan batutuwa idan sun taso shin kana ganin nan kuma ana biya ma wannan dokar ta yin inshoran? Eh, ta tana da cewa mutane su inshorar na eh, mutu abubuwan hawan su sai inshorar a duk lokacin da za ka sa a ka takardun ka ka'ida ne ya kamata a haɗa maka da inshora na mota ko kuma wani abin hawa naka wanda yake kuma wannan duka suna cikin abubuwan da shi gwada na revenue yake yi idan da ke canza na takardun mota. Yau kuma a nan ne za mu dakatar da hiranmu kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa. a madadin shi bakon namu lauya muhammad bello kuma masanin dokokin hanya da na tuki a najeriya da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ku makiri ne daga washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun jamhuriyar Nijar. za mu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar labanama wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar nijar ya fara yunkurin kulla hulɗa da takwaransa na rasha jaridar ta ce muhammadu isuhu na so ne ya yi amfani da matsayinsa na shugaban rikon kungiyar jason sahel domin samarwa rundunar haɗin gwiwar waɗannan ƙasashe kudaden gudanarwa daga vladimir putin bisa la'akari da yadda kasashen yammaci ke ci gaba da ɗari-ɗari a kan batun ɗaukar ɗawainiyar kuɗaɗen yaƙi da ta'addanci a yankin sahel in ji lebanama jaridar lanketar na cewa hukumomin nijar sun yafe wa kamfanin cnpc na ƙasar china wasu makudan kuɗaɗen haraji bayan da kamfanin ya nuna wannan bukata kafin shi ma ya amince ya ɗauki nauyin shimfiɗa bututu daga rijiyoyin agadem zuwa ƙasar cameroon a wani yunkurin fitar da man nijar zuwa kasuwannin duniya jaridar na ganin shugaba isuhu da ministan man fetur pierre fumakwai gado su ne suka ɗaure wa kamfanin cnpc gindi wajen samun wannan garaɓasa da ke mayar da hannun agogo baya wajen shigar da kuɗaɗe a aljihun gwamnatin nijar jaridar le nouveau ta zo da labarin bular cutar amai da gudawa wato kolera a garuruwan yalwa da ɗan isa da ke yankin maraɗi binciken da cibiyar sermes ta gudanar a kan wasu mutane kimanin 47 da suka faɗi rashin lafiya ya tabbatar da cewa sun kamu ne da cutar kolera har ma ɗaya daga cikinsu ya kwanta dama dalili kenan da ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma ya aike da ƙarin likitoci a garuruwan da annobar ta ɓarke a wani yunkurin killace ƙwayar cutar da masana suka ce tana saurin bazuwa jaridar air info ta ruwaito cewa dakarun tsaron Nijar sun hallaka 'ya'yan Boko Haram goma a yayin kafsawar da aka yi a cikin daren Alhamis 19 zuwa Juma'a 20 ga watan Yuli a garin Barwa da ke a kilomita 43 kudu da garin Gegime. Sai dai maharan sun kashe soja guda yayin da wasu biyu suka ji rauni. Kamar yadda wata sanarwar ma'aikatan tsaron Nijar da aka bayar a jiya Litinin ta bayyana. Mu karkare sharhin na wannan mako da jaridar Lebanama, wace a wani labarin na daban tarwaito cewa wani ɗan majalisar dattawan amurka patrick lahi da ke matsayin mataimakin shugaban wani kwamitin sanatoci ya ja hankalin shugaban majalisar dattawan amurka akan abin da ya kira yawaitar toye hakkin jama'a a jamhuriyar niger kasar da hukumominta suka kaddamar da farautar masu sukan lamirin gwamnati kamar yadda wasu jami'an fafutuka ke kulle yanzu haka a kurkuku lamarin da ya ce babban kuma baya ne ga kasar da ke kiran kanta kasar demokradiyya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ta gaida sule yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku assalamu alaikum sunana babba haruna damba habaju bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka haƙiƙa harin kwanton ɓauna da 'yan ta'addan boko haram suka kai wa sojojin najeriya ya nuna da cewa fa akwai tsoron rina a gaba don haka shafi faɗin da ake yi ko kuma maganganun da ake ta faɗa cewa an karya lagon 'yan ta'adda to gaskiya abun akwai yana yana a idonmu na karɓan wannan zancen cewa an karya su ya za a yi wanda aka karya lagonsa kuma ya je da tawagansa ya farma jami'an tsaro waɗanda suke neman su ido rufe. Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe. Dan Allah dan annabi BOA Hausa ku bani dama domin in yi ga 'yan uwana al'ummar karamar hukumar Macina daga jihar Yobe. da mu yau kanmu kiyamun laili mu kan ta su musan wanda za mu zaba a matsayin dan majalisar mu na wakilai ne wakiltar yankin macina a zaben tara idan allah ubangiji ya kai mu sunana modestin muhammad tafawa kulewa daga nan jihar bauchi a yanzu dai ya tabbata hukumar zaɓe mai zaman kanta ta sanya ranar goma sha ɗaya ga watan agusta nan mai kamawa shine ranar da za a yi zaben cike gurbinmu na sanatar mu na bauchi ta kudu wanda allah ya warasuwa a watan farkon watan uku da ya gabata wato sanata mala ado wakili a ni kira na ga al'umma wata ta gudu shine kada a lura da jam'iyya a lura da dan takara menene dan takara yi domin saboda kar mu je mu zaben tumun da assalamu alaikum mai magana umar hassan tankuri daga nan katsina ba tsararrar bakin ktv don allah don annabi gwamnatin tarayyar najeriya shugaban kasa ina kira gare ka a rika bin umarnin kotu dalili ko shugaba Trump na Amerika da ke gwada wauta ga mulki yakan bi umarnin kotu. Shi rishin bin umarnin kotu gaskiya yakan kawo matsala ga ƙasa. Shugaban ƙasa idan bai bi umarnin kotu ba shi shi talaka in ya bin umarni ko ina Najeriya ta nawa Ina kira ga shugaban ƙasa a riƙa bin umarnin kotu don Allah don annabin Allah a huta lahiya daga Umar Hassan Sanku. to yanzu kuma sai labarai a takaice shugaban amurka donald trump ya gargadi shugaban iran hassan rohani har abada kada yi wa amurka barazana mr trump ya bayyana haka ne ta shafin twitter jim kaɗan bayan da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya jawabi da ya soki lamirin shugabannin ƙasar iran da alamun shugaban na amurka yana mai da martani ne ga rahotanni da suka ambaci shugaban na shugaban iran rohani yana gargaɗi ga trump cewa kulban da wargi da bindin zaki hakan zai kai ga da na sani rohani ya ci gaba da cewa tilas amurka ta sani cewa zaman lafiya da iran babu kamar saha kuma yaƙi da iran wato zai kasance yaƙi da ba taɓa ganin irinsa ba hakanan shugaban na amurka wadda ke cike da takaici yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri da tsoffin manyan jami'an leƙen asiri da na tsaron amurka suke da shi saboda irin sukar da suke masa cikin waɗanda wannan mataki zai shafa har da tsohon daraktan hukumar leƙen asirin amurka cia john brennan da kuma tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka fbi james comey galibin waɗannan mutane da suke da izinin samun bayanan sirri na gwamnati suna fitowa a talabijin suna sukar gwamnatin ta yanzu wata kungiyar kare hakkin bil'adama ta kasa da kasa amnesty international ta yi allah wadai da hukumomin kasar kenya saboda rusa wani bangare na unguwar talakawa mafi girma a kasar domin a gina hanya lamarin da ya sanya wasu mazauna wannan wuri suka rasa muhallansu da sanyin safiyar jiya litinin amnesty ta gwada wani hoton bidiyo ta twitter na rushe-rushen da aka yi ciki har da wata makaranta unguwar marasa galihun na bayan garin nairobi inda mutane fiye da dubu ɗari hudu suke da zama an rusa wani bangare na unguwar domin gina wata hanya saboda a rage cunkoso a babban birnin ƙasar hukumomin amurka sun ci tarar wasu ma'aikatan wani kamfanin jirgin sama mai jigilar fasinja daga china su biyu kuɗi masu yawa kuma suka umarce su da su bar ƙasar saboda ƙoƙarin da suka yi na su mogan wasu kayayyaki ciki har da kunkuru To masu sauraro da aka maka wa ƙarshen shirinmu na hantsi a wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato uku kina agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. in zama da jin shi sahabo imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da solomon abodi haɗa mana shirin sai injiniyan mu john ellison mahmud lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum